هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوجو مأى takwas ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1441 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020 muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna karatu a cikin suratul hashir a darasin da ya gabata a jiya mun fara bayani dangane da abin da ya shafi wannan sura mai albarka suratul hashir mun ji sunan wannan surar da kuma sunan da ake kiranta da shi suratu banin nazir saboda abin da ta kunsa na matsalar abin da ya shafi isar su banin nazir daga cikin yahudawa sannan mun ji cewa menene asalin makasudin da surar take so ta karantar da mu shine nuna girman Allah subhanahu wata'ala da ƙarfi na Allah da kuma ƙasƙanci da wulaƙanci na waɗanda suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayani kuma akan sanin wane ne Allah subhanahu wata'ala sannan mun ji daga cikin mawdu'an da surar ta kunsa bayani akan kissar su banin nadir da kuma hukuncin abin da aka samu na fai'u idan an samu ya ya kamata a yi sannan da bayani akan wasu sifofi da Allah madaukakin sarki ya sifanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da su al-muhajiruna da ansar da kuma waɗanda suka biyo bayansu yadda aka kasa al'umma gida uku sannan aka yi bayani dangane da hali da sifofi na munafukai da irin yadda suke alaƙa da mutane sannan bayani akan yadda shedan yake rudar mutane da kuma yadda ya kamata bawa ya yi tattali don fuskantar haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ta yi magana akan matsayin alƙur'ani sannan aka rufe surar da bayani akan sunayen Allah mai girma da buwaya kamar yadda muka fara magana a darasin da ya gabata cewa wannan sura tana da sababin sauka a farko Allah maɗaukacin sarki ya buɗe surar da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai التي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله ma الرحيم بسونا الله مرحمة ميجنك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات dukkan halittu da suke cikin sammai bakwai gabaki daya wa mafil ard da halittun da suke cikin ƙasa ko ƙasa guda bakwai gabaki ɗaya. Sabba lillahi sun yi tasbihi ga Allah a yan an kawo shi da sigar fi'li madi cewa sun yi tasbihin sun riga sun yi a wani wurin kuma a kawo shi da sigar mudari'i yusabbihu lillahi mafi samawati wa ma fil cewa halittun da suke cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin kuma a kawo shi da sigar umarni cewa sabbi hisma rabbikal a'la yi tasbihi da sunan ubangijinka da haka an kawo shi da duka nau'o'in sigogi na muzari'i da mazi da amr Allah ya yi umarni da a yi tasbihi sannan ya faɗi ana yin tasbihin kuma ana ci gaba da yi babu tsayawa sannan kuma ya faɗi yi tasbihin a baya da aka a kowane lokaci zamanin da ya wuce an yi tasbihi ga Allah zamanin da ake ciki da wanda zai zo a gaba ana tasbihi ga Allah sannan an yi umarni da a rinka yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da tasbihi shine tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص مع إثبات كمال مع إثبات الكمال tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga duk wani abu wanda yake tawaya ne, duk wani abu wanda yake aibu ne, duk wani abu wanda yake na ƙasa ne, a tsarkake Allah subhanahu wa daga wannan abu, da kuma tabbatar ma Allah cikakkiyar kamala, wannan shi ne tasbihi. da kan ka subhanallah mana kana nufin Allah ya tsarkaka daga duk wani nau'i na aibu ko tawaya ko na ƙasa kana kuma ƙudurta cewa Allah ya sifanci daga da duk wani abu wanda yake kamala ne ga Allah subhanahu ta'ala. da aka tasbihi ibada ce wadda tinda fil azal ana ma Allah maɗaukacin sarki tasbihi yayi umarni da halittun shi su yi shi da kanshi yana tsarkake kanshi kama yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa subhanan lalli asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya yi isra'i ga bawanshi ta ta Allah da kanshi yana makanshi tasbihi sannan ya faɗi halittun sama gaba ɗaya da na ƙasa dukkansu suna ma Allah da tasbihi haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu daga cikin halittu gaba daya fata yana tasbihi da godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum amma ku ba ku fahimtar irin yadda suke tasbihi ba ku fahimtar ya suke yi ma Allah tasbihi amma dukkan halittu sawa'un waɗanda suke masu rai da marasa rai ƙasa ne ko dutse ko tsakuwa ko menene don wata halitta tana yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa ya jibalu awwidi ma'ahu was da duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da Annabi Dawud alaihi salam da haka dukkanin halittu babu wanda ba sa tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa huwal aziz Allah maɗaukacin sarki mabuwayi ne shi ya buwayi kowa ya yi galaba a kan kowa algharibun lari layo gulam shi ne mai galabar da ba a yin galaba a kan shi shi ne al'aziz wanda ya gagaru kowa ya fi ƙarfin kowa sannan kuma yana tankwara kowa irin yadda ya ga dama irin yadda ya so sannan kuma alhakimu ne mai hikima ne shi wanda ba abin da yake aikatawa face akwai hikimar da ta sa ya aikata wannan abin sawa'un an gane hikimar ko ba a gane ba an fahimci hikimar ko ba a fahimta ba Allah maɗaukakin sarki dukkanin abin da zai aikata yana yi ne da hikima saboda shi alhakimu ne shi mai hikima ne galibi ana haɗa waɗannan sunayen guda biyu al'azizul hakim mabuwayi kuma mai hikima domin duk inda buwaya ta zo to tana sa mutum ya aikata abin da ya ga dama saboda ya buwayi kowa ya gagaru kowa to buwayar Allah ba ta sa ya yi wani abu kuma wanda babu hikima a ciki duk da tsananin buwayar da ƙarfin mulki da ƙarfin izza ba kuma ya sa ya yi wani abu wanda yake haka kawai wanda babu hikima a cikin abin da aka ga izza ga kuma hikima ga hikima ga izza da aka cikakkiyar hikima kuma yana yin abin da duk ya kamata ya yi yana yin shi da hikima sannan kuma ga izza wadda wannan hikimar bai yiwuwa a ce ya kasa yin abin da zai zartar na hikima saboda shi mai izza ne da aka Allah ya haɗa tsakanin izza da kuma hikima da aka yake aiwatar da abin da ya ga dama sannan duk abin da ya aiwatar ɗin kuma za ka ga cewa shi ne ya dace shi ne ya cancanta shi ya kamata a yi ba wani abin da Allah zai zartar ya hukunta daga baya ka ga cewa ai da ba haka ya kamata ba babu wannan abin a cikin halittun Allah subhanahu Ta'ala. duk abin da Allah ya yi to wannan shi ne dama abin da ya fi cancanta abin da ya fi dacewa sawa'un ka gane hikimar ko baka gane ba wanda ba Allah ba ma halittu suna miƙa mai wuya da irin wannan miƙawa saboda sun yadda da hikimar shi sun yadda da ƙwarewar shi ballantana Allah subhanahu wa ta'ala misali wanda zai fito maka da wannan a fili shine idan ka ɗauke a misali kamfanoni na zamani da muke rayuwa da su wanda suke ƙere-ƙeren abubuwa za ka kamfani ya ƙera abu ka ɗauki misalin waya za ka ɗauki kamfani ka ga an ƙera waya an yi ta an yi mata abubuwa daban-daban a jiki kai da kaje ka sai wayar wala Allah za ka ga wasu abubuwa a jiki ga wani wuri an huda ko ga wasu ramuka a wani wuri wanda kai baka san amfaninsu ba ba kuma ka san me yasa aka yi wannan ramukan ba ba za ka je saboda baka sani ba ka sai bari ka je ka toshe su kawai tunda ba su da amfani ba za ka yi haka ba me yasa ka yadda da haka ka karba abin a haka ka karba saboda ka san waɗannan ƙwararru ne tunda suka yi wannan abin akwai dalilin da yasa suka yi kuma kai baka san dalilin ba amma ka amince da haka saboda me saboda ka yadda da ƙwarewarsu ka yadda da iyawarsu ballantana kuma walillahi masalul a'la ballantana Allah wanda shine al-khabir al wanda yake ya ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda yake shine al-hakim mai hikima daga duk da Allah ka ga ya zartar to ka tabbatar da cewa wannan abin akwai wata hikima akwai dalili akwai buƙatuwar wannan abin shi yasa aka yi shi inda babu wannan da ba zai yi wa Allah yayi abin haka kawai ba tare da wata hikima ba da aka dole bawa ya yadda cewa Allah al-aziz ne sannan kuma Allah alhakimu ne duk abin da yake zartarwa yana zartarwa da hikima da kuma izza irin tashi da haka anan Allah ya buɗe wannan surar da tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da tsarkake wanda dukkan halittu suke yi ma Allah da kuma tabbatar da Allah yana da buwaya yana da hikima da haka duk wani mutum babu wanda ya isa ya gagara Allah babu wani cikin halittu da ya isa ya gagari izza da buwaya ta Allah sannan kuma duk abin da kaga yayi in kaga ya bar wasu da cewa shi azizu ne ya bar wasu suna abin da suka ga dama suna azabtar da bayin shi suna yin abin da suka ga dama a bayan ƙasa to akwai hikimar da ta sa Allah ya yi haka Daka wannan rashin halakar da su baya nuna cewa Allah Maɗaukacin sarki sun gagare shi ne da haka duk abin da kaga yayi akwai hikima sannan kuma izzar tana nan har ila yau na'am هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار نعم سيأتي شكاكي طيب يعني دنقني دا سبب سوكر ونن سورة ونن سورة تا سوكا dangane da matsalar banin nazir banu nazir yahudawa ne daga cikin nau'o'in yahudawa da suke madina suke zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. a farkon musulunci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana garin makka al'umma sun kasu gida biyu imma dai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? ko kuma waɗanda suka kafirce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga yahu daga ahlul kitabi da sauran mushrikai na makka da sauran garuruwa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi hijira ya koma madina daular musulunci ta fara kafuwa musulunci ya samu daula to daga nan sai aka fara al'umma suka sake kasuwa kaso daban-daban kashi na farko wayanda suke su ahalul kitabi ne yahudawa wayanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a Madina kashi na biyu wayanda suke mushrikai wayanda suke yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kashi na uku su ne mutanen da suke suna sun tsaya tsakatsakiya su ba su fito sun nuna suna tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi kai tsaye ba ba kuma su fito sun nuna suna tare da wa'yancan masu yaƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi kai tsaye ba da aka sun tsaya suna jira su game zai faru wane ne zai yi galaba shin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi galaba ko ko quraishawa ne da sauran kafirai za su yi galaba akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su waɗannan waɗanda suka tsaya su ma sun kasu gida uku akwai waɗanda sun tsaya a gefe amma a cikin zuciyarsu sun fi sha'awar a yi galaba a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kuma waɗanda a'a su sun fi sha'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi galaba amma dai dukansu ba wanda ya bayyana wannan kowa dai ya tsaya a gefe a matsayin ɗan ba ruwanmu kamar kuza'a ƙabilar kuza'a suna san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce ne ya galaba amma kaman banu bakar daga cikin larabawa su ma sun tsaya a matsayin 'yan ba ruwanmu amma a ɓo a zuciya sun fi sha'awar a yi galaba a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kashi na uku a wannan ɓangaren waɗanda suka tsaya tsakatsakiya 'yan ba ruwanmu su ne wanda ba sa tare da manzan Allah a zahiri suna nuna suna tare da manzan Allah amma a ƙarƙashin ƙasa da zuciya suna tare da masu yaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne munafukai da haka waɗannan su ne kashe-kashen mutane waɗanda suke ‘yan ba ruwanmu waɗanda a zahiri a matsayin ‘yan ba ruwanmu suke su ne kashe uku sannan waɗancan masu yaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma waɗancan ahalul kitabi yahudawa wayanda suke zaune a garin madina wayancan mushirikai su dama ahalul harb ne abokan yaƙi ne yaƙi ake yi da su su kuma yahudawa da suke madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo ya zauna ya ƙulla yarjejeniya ta zaman lafiya da haɗin kai da su za a zauna lafiya ba za a yaƙe su ba su ma ba za su yaƙi manzan Allah ba ba zai taimaka a yaƙe su ba su ma ba za su taimaka ma masu yaƙe shi ba da aka kowa ya zauna sannan idan wani babban al'amari ya taso za su haɗu su warware wannan matsalar zai zama ana zaune ne a ƙasa ɗaya da aka idan wani abu ya taso wanda ya shafi al'ummar ƙasar gaba ɗaya za a haɗu a warware wannan abin da ɓangaren musulmai da kuma su ɓangaren yahudawa wannan shine ittifaqin da aka yi da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi yarjejeniya aka kulla sulhu aka kulle kulla yarjejeniya ta zaman lafiya kamar yadda musulunci ya tsara to ana nan mushrikai suna kokarin kawo hari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam su kuma waɗannan ahlul kitabi yahudawa da suke garin Madina sun kasu kashi ɓangarori ne guda hudu akwai banu ƙainuka akwai banu nazir sannan kuma akwai banu sannan akwai banu na'am a yahudawa waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina akwai banu ƙainuka sannan banu nazir sannan kuma akwai waɗanda suke a wayanda suke zaune a khaibar yahudawan khaibar wayanda su ne ɓangarori na yahudawa akwai na khaibar akwai na banun nazir akwai kuma banu ƙainuka bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya yi yaƙin badar bayan an yi yakin badar da 'yan wasu watanni sai aka samu ha'inci daga wurin banu ƙainuka su suka fara warware alkawarin da aka kulla da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya yaƙi banu ƙainuka ya kore su daga madina wayannan su ne farkon wayanda aka fara aka fara kora manzo Allah ya kore su daga tattare da shi sannan aka zo aka yi yakin Uhud a lokacin da aka yi yakin Uhud sai su kuma daga nan sai Banu Nazir, su ma sai suka warware wannan alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan yakin Uhud wanda su ne sababin saukar wannan sura manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikin musulmi ya kashe waɗansu mutane guda biyu da kuskure wayanda suka mutanen ba musulmi ba ne da ya kashe su da aka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah ya yadda cewa za a biya diyar waɗannan mutanen da aka kashe da aka bayan manzan Allah ya ɗauke cewa za a biya diya sai ya tafi wurin banu ƙainuka eh, ya tafi wurin banu nazir ya je unguwarsu ya je ya same su ya zauna da su a bisa ittifaƙin da aka yi da alƙawari da aka gashi wani al'amari babba ya taso mana shine za mu biya diya har ta mutum biyu da aka mun zo mu nemi taimakonku ku ba mu naku agajin wanda za a haɗa a je a biya wannan diyya banu nazir suka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karramawa da girmamawa da farin ciki manzon Allah ya tafi da tawaga daga cikin sahabban shi akwai abubakar akwai umar akwai Aliyu ibn abi talib da sauran sahabbai da ayan sun je sun zauna suka ce ba matsala bari mu je mu tattauna mu ga abin da za mu iya samu sai suka ba su wuri manzon Allah ya zauna yana zaune a jikin wata katanga ya jingina da suka tafi suka keɓe a tattauna a jiya za a yi sai wasu suka kawo shawara suka ce wannan ita ce damar da kuke da ita ba za ku iya samun dama irin wannan ba yanzu ne ya zo har gida za a iya kashe shi da aka sai suka yi mitin aka tattauna akan cewa ai kawai a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a huta sai aka samu wani daga ciki da cewa wani ya hau saman katangar inda yake daga sama sai ya sako mai dutse shi ke nan ya kashe shi aka samu wani ya ɗauki cewa shi zai yi wannan aikin da haka manzan Allah na zaune a wurin sai Allah ya mai wahayi ya sanar da shi ga abin da suke tattaunawa manzo Allah kawai sai ya miƙe a wurin kamar zai je yi wani abu sauran sahabbai suna zaune a wurin sai ya fice kawai ya tafi da ya fita sai ya kama hanya sai ya dawo cikin garin Madina bai ce ba kowa komai ba bai kuma faɗa masu waɗannan sahabban da suke tare da shi ga abin da ake ƙullawa ba da aka sai ya fita ya tafi da suka ga shiru-shiru su kuma suna zaune suna jiran ya dawo saboda shi ɗin suke so su kashe su masu habban manzan Allah suka ga shiru sai suka tashi suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka fito suna tambaya su tambaya nan su tambaya nan su tambaya nan suka tambayi wani mutum ya aka yi ko ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce aiko na ga manzan Allah yana shiga Madina manzan Allah har ya kai cikin gari ya shiga garin Madina da sai suka taho suka biyo manzan Allah suka zo suka same shi suka tambaye shi me ya faru sai manzan Allah ya ba su labari ga abin da ya faru ga kuma abin da banu nazir suke kullawa sun gama shiri akan su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzon Allah ya ce kawai a shirya kowa ya ɗauki makami a shirya za a je a yaƙe su bayan an yi shiri cewa za a je a yaƙe su manzo Allah ya ba su dama wata riwayar ana cewa ya ba su kwana uku cewa a cikin kwana uku su fice daga wannan garin gaba ɗaya su ƙaurace wata riwayar kuma ana cewa manzo Allah ya ba su kwana goma cewa su fita daga wannan unguwar tasu su bar wannan garin nasu su ƙaurace bayan sun fara shirye-shirye cewa za su tashi sun fara haɗa kaya sai yahudawa suka zo a sai munafukai suka tura musu da saƙo cewa lallai wannan abin shirin da kuke yi za ku fita to kada ku kuskura ku fita kuna da ƙarfi kuna da makamai kuna da ganuwa mai ƙarfi wadda ba za a iya shiga cikin garinku ba duk yadda aka so kuma mu din muna tare da ku muna da adadi kusan mutum dubu hudu wanda suke mayaka wanda za mu iya fitowa da su za mu taimaka muku da aka kada ku damu kada ku ji wani abu da aka in za ku yi yaƙi za mu fito mai yaƙi tare da ku in ta titira ma aka yi jaraba a kan ku za ku yi ƙaura ku bangarin to za mu fita mu ma za mu yi ƙaura tare da ku da aka kada ku yarda da wannan hukuncin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da eh, munafukai suka aika masu waɗannan yahudawan na bani nazir bayan da sun karɓi hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai suka aiko suka rushe wannan cewa ba za su fita ba ba inda za su je suna nan ba za su bar garinsu ba da aka fi manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ɗauki rindina aka je aka mamaye banu ƙainuka aka sa musu takunkumi aka zagaye su ba fita ba shiga suna zaune a wannan tsawon lokacin suna jurewa a haka saboda gari ne rufaffe ba yadda za a iya shiga garin ganuwa ce mai ƙarfi ganuwa ce babba wanda ba wanda zai iya keta ta ya shiga sai dai in an buɗe wa mutum ƙofa da zai iya shiga garin sannan suna da makamai suna da abinci suna da rijiyoyi na ruwa wanda ba za su iya ba za su iya shiga matsala a lokaci mai kaɗan ba da haka manzan Allah ya ci gaba da kewaye su tsawon kwana ashirin da ɗaya suna nan a haka su ba su fito ba su kuma ba su zo sun yarda da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka bayan nan shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan surar yake ba da labarin abin da ya faru da halinsu da kuma yanayinsu Allah ce huwan lari akirajar lari na kafaru min ahalin kitabi min diyarihim da awwalin hashir Allah maɗaukacin sarki wanda yake al'azizul hakim mabuwayi kuma mai hikima ne wanda ya fitar da kafirai min ahalin kitabi daga cikin ahalin kitabi yahudawa kenan su ne yahudawan banin nazir ne wanda ya fitar da su min diyarihim daga cikin gidajensu li'awwalin hashir da fita wadda take kora ko tattarawa ta farko abinda ake nufi da alhashir shine fitar da mutane ko tattara mutane a wuri ɗaya shi yasa ake kiran ranar al'iyama da cewa yau mulhashir to ita ma alhashir ana nufin tattarawa da kuma haɗa mutane saboda ranar al'iyama za a tattara halittu gaba ɗaya a tara su a wuri ɗaya da haka a nan allah maɗaukacin sarki ya ce shi ne wanda ya fitar da kafirai daga cikin ahalul kitabi kenan ko da mutum ba yahude ne ko ba nasare ne sunan shi kafiri sunan kafiri ya game ahlul kitabi gaba daya kamar yadda Allah ya ce wallazi akhrajal ladina kafaru sai sai min ahlul kitab kamar yadda yace lam yakunil ladina kafaru min ahlul kitabi wal mushrikina da sunan kafirai ya shafi duk wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sawa'un wannan yana cikin ahalul kitabi ko baya cikin ahalul kitab Allah shine wanda ya fitar da kafirai daga ahalul kitabi na banu nazir min diyarihim daga gidajensu li awwalil hashr da tattarawa ta farko abinda ake nufi da tattarawa ta farko wasu malamai suka ce tattarawar da za a yi aka yi musu su yahudawan da za a tattara su a kore su daga madina su koma sham komawar shi sham shine awwalul hashiri domin akwai alhashir na biyu wanda zai biyo baya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari yana daga cikin alamomi a lokacin da za a yi tashin alkiyama manzon Allah ya ce wata wuta za ta fito daga gabashin duniya za ta rinka kwarara tana kora mutane tabitu ma'ahum haitu batu inda mutane suka kwana anan za ta kwana inda suka tashi anan za ta tashi wuta ce kawai take malalowa tana bin mutane mutane suna ta tafiya kowa na ta tafiya idan mutum ya tsaya wutar za ta zo ta bi ta kan shi ta gama da shi da haka mutane za su je su tattaro a ƙasar sham wadda ita ce arzul Mashar? ita ce ƙasar wurin da za a yi tashin al'iyama a wurin da aka mutane gaba ɗaya za su tattara a wannan wurin to wannan suka ce shi ne alhashir na biyu wannan tattara su ɗin da za a yi yahudawa su koma ƙasar sham shi ne alhashirul awwal shi ne aka kira shi da suna da awwalil hashir waɗansu kuma malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi da awwalil hashir ana nufin wannan shi ne kora ta farko da aka yi ma yahudawa daga jaziratul arab suka koma sham sannan sauran kora da za ta biyo baya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kori waɗansu suka sake komawa a lokacin Umar ibn al-Khattab ya fitar da Yahudawa gaba ɗaya daga cikin jaziratul arab Galibinsu suka koma sham da haka wannan korar ita ce awwalul hashir sauran kuma da suka biyo baya shine hashir na biyu da hashir na uku wanda yake tattara su ahalul kitabi ɗin yahudawa a wuri ɗaya, wanda da suna wawwatsa a wurare daban-daban da haka Allah maɗaukacin sarki shine da buwayar shi da izzar shi da hukumar da hikimar shi yayi wannan aikin sai Allah maɗaukacin sarki yace ma zalantum ay yakhruju ba kwa zaton cewa za su fita kuma da wa ake magana a nan. ana magana akan masu imani muminai ma'ana muminai ba su taɓa zaton cewa za a iya fitar da yahudawan banin nazir daga wannan garin nasu ba domin a wurin yaƙi a yaƙi garin ba zai shigo ba sannan a ƙarfi suna da ƙarfi na tattalin arziki sannan kuma suna da ƙarfi na makamai wanda hatta su eh, eh, mutanen larabawan madina kafin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan suna yaƙe-yaƙe na tsakaninsu tsakanin al'aus da khazraj a wurin yahudawa suke samun makamai a nan suke hayo makamai da aro wanda za su yaƙi da junansu kowanne daga cikin yahudawan akwai ɓangaren da suke goya ma baya da suna da makamai manya-manya suna da kuma tattalin arziki wanda a hankalce a tunani da mutane suke yi ba sa taɓa tunanin cewa za a iya fitar da waɗannan yahudawan daga wannan garin nasu a ɓangaren muminai kenan su ma kansu a ɓangaren su yahudawan Allah ya ce wa zannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah su ma suna zaton cewa husuluhum wannan ganuwar tasu da wannan ginin da suke da shi suka kulle garinsu mani'atuhum atuhun Allah za su iya kare su daga Allah suna ganin ba wanda zai iya keta su da wannan ginin da suke da shi suna ganin sun kai ƙololuwa sun kai ƙarshe a wurin shiri da tattali suna ganin wannan ginin zai iya kare su daga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa'atahumullahu min haitu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba sa taɓa zato sai ya shigo musu ta inda ba sa zato Ma'ana da su waɗanda suka je yaƙin da su waɗanda za a yaƙa ɗin kowa yana da tabbatin cewa ba za a taɓa iyawa da su ba amma me yasa suka fita sun fita saboda bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine fa'idar miƙa wuya ga Allah in Allah ya ce a yi sababi kaza ko da a zatenka abin ba zai yiwu ba to kawai ka bi wannan sababin idan ka bi sauran Allah ne zai yi maka aikin ba kai ne za ka yi ba amma idan Allah ya ce a yi ka tsaya kana kallon abin ba zai yiwu ba to sai Allah ya taɓar da kai wannan kuma misalan shi suna da yawa a cikin alƙur'ani lokacin da maryam alaihassalam salam mahaifiyar annabi isa ta haife shi ta haifi annabi isa a lokacin da take cikin rauni da cikin ciwo na na'uda da haihuwa amma allah maɗaukacin sarki ya ce mata wa huzzi ilaiki bi jid'in nakla su saƙis alaiki rutsaban janiya ki kama itan dabino ki girgiza namiji mai ƙarfi a ce girgiza bishiyar dabino zai iya girgizawa ballantana mace ballantana kuma macen da yanzu ta haihu tana cikin hali na ciwo na haihuwa da rauni na haihuwa amma a ce ta kama bishiyar dabino ta girgiza kuma ta kama kututturan dabinan ta girgiza Allah ya ce sai ga ɗan'yan dabino yana faɗo mata saboda me saboda ta bi umarnin Allah ta yi sababi sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙarasa mata sauran aikin haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi da mutanen eh, da Allah maɗaukacin sarki ya yi wahayi zuwa ga annabinsu cewa inna Allah qad ba'atha lakum ta malika cewa Allah ya aiko musu tsalu ya zama shine sarkinsu lokacin da suka zo suka ga tawagar kafirai da rinjinar kafirai sai suka tsorata cewa ya zami da wa'annan rinjinar ba za mu iya ba ba zai yiwu ba amma masu imani wanda suka yi imani da Allah sai suka ce kan min fi'atin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma as-sabiri da aka ba yawan bane ba tattalin bane bin abinda Allah ya ce ayi ne in Allah ya ce ayi kaza kai in kai ka jira sakamako yadda Allah zai gudanar da abin da aka zo Allah maɗaukacin sarki ya sa annabinsu ya faɗa musu cewa za ku isa zuwa ga ruwa duk wanda ya sha wannan ruwan falaita minni illa mani sarrafa gurfatan biyadi sai wanda kawai da hannu ya sa ya kwarfa ya kamfata ya sha amma duk wanda ya sha ruwan na ya cika cikin shi to wannan baya tare da mu wannan shine jaraba wanda aka ba su an zo shan ruwan ga yanda ya kamata a sha duk wanda ya sha ba haka ba to ya samu matsala sai suka kasa cin wannan jarabawar ba su bi dokar Allah ba a wurin shan ruwa duk da suna cikin kishi sun fito jihadi sai Allah maɗaukacin sarki ya jefa tsoro da firgita a cikin zuciyarsu sai suka kasa yin abin da aka ce a yi da idan Allah ya ce a yi kaza to kawai ka yi abin da Allah ya ce ɗin kada ka kalli cewa wannan abin da ake so a samu ba zai yiwu ba domin Allah shi ne zai ƙara sha sauran aikin Allah ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifan ba lokacin da kai jifa Allah ne ya jifa da Allah ya sa manzan Allah ya ɗebi ƙasa ya watsa a fuskar kafirai a ranar Uhud a ranar Badar sai ga shi ƙasar ta isa idan kowa daga cikin kafiran amma abin da ya ɗiba ɗin ko da rabawa za a idanuwan ya isa bai isa ya shiga idan kowa ba amma Allah ya ɗauki ragamar isar da wannan saƙon saboda shi ya yi abin da aka ce a yi da ka duk abin da Allah ya ce a yi kawai ka yi kai dai ka jira sakamakon kanka kalli wa'annan sun fi ƙarfinmu ko waɗannan ba za a iya da su ba ko wa'annan sun kai ƙololuwa ba yadda aka iya a'a ne Allah ya ce a yi sai ka yi wannan shi kuma Allah zai biyo baya da abin da ya ce na alƙawarin nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum da haka anan da suka bi dokar Allah su da kansu suna zaton cewa abin ba zai yiwu ba sannan su masu garin su da kansu sun yadda da halin da suke ciki sun aminta da yanayin da suke ciki sun tabbatar da cewa ba za a iya garaba a kansu ba da haka Allah maɗaukacin sarki ya zo musu saboda me saboda su muminan sun bi abin da Allah ya ce a yi Allahu min haitu lam yahtasibu sai Allah ya zo ma waɗannan yahudawa ta inda ba sa zato ta ina ne inda ba sa zato Allah ya ce wa ƙazafa fi ƙulubihimur ru'ub Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu Allah ya jefo musu tsoro a cikin zukatansu ga shi dai suna cikin ganuwar ga makamai ga shiri ga alƙawarin da munafukai suka yi musu ta waje za su samu wani tallafi da ƙari na sojoji amma duk da haka Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu wannan tsananin tsoron da suka ji Allah ya jefa shi ne ya tsallake dukkan ganuwar ya tsallake duk wani matakan tsaro da ake da shi ya isa cikin zukatansu domin ba su da kariya daga tsoro ba su da kariya daga makami na tsoro da Allah zai jeho daga da Allah ya jeho kai tsaye bai tsaya ko ina ba sai cikin zukatansu shi yasa ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'b ya jeho ko ya jefa tsoro a cikin zukatansu ba wai ya sanya tsoro ba kamar alamar jeho shi aka yi ya zo ya fada cikin zukatan daga wannan tsoron da Allah ya jefa a zukatansu sai yasa suka tabbatar da cewa ba za su iya jurewa ba kaga suka fito suka yadda su sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya sa musu sharuɗa da ƙa'idoji da dokoki suka yadda da sharuɗa sharaɗin shine dukkan su za su fice da su da zuriyar su gaba ɗaya za su fice su bar garin sannan kuma ba za su ɗauki komai ba sai iya abin da raƙumansu za su iya ɗauka sauran duk abin da ya rage kuma ya zama na musulmi da aka ba abin da za su ɗauka sai gwargwadon abin da raƙumi zai ɗauka sannan kowa ya hau abin hawan shi sauran dukiyoyinsu da dabbobinsu da komai da gidajen ya zama na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi suka yadda da wannan sharaɗin ba za a kashe su ba ba za a kama matansu da 'ya'yansu a matsayin bayi ba da aka za a sallame su su bar garin da aka suka tattara ina su ina su suka rinka kwashe kayansu suke ɓalla ƙofofinsu da winduna duk wani abin da raƙumi zai iya ɗauka na gidajensu da jini hatta rufi da suka sa na rufin sama idan mutum ya ga wani katako ko ga wata azara mai kyau wanda zai amfana da ita sai ya ɓalla rufin ya cire shi sa sai Allah ya ce yukhribuna buyutahun suna rusa gidajensu bi aidihim da hannayensu yana so ya cire duk wani abu mai amfani da yake gidan ya tafi da shi shine yukhribuna buyutahun suna rusa gidajensu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minin sannan suna ana rushe gidajen da hannaye na mu'minai shine ma'anar yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin ta ina su mumine suke rusa gidajen nasu waɗansu malamai suka ce shi ne ta waje ta yadda aka zo aka samu aka samu mumine suna ta sassare dabinansu suna sa gonakin dabinan wuta ana ƙonawa wannan ƙona dabinansu da ake yi da kuma ƙoƙarin ɓalle ganuwar garin da ake yi shine ma'anar yukuribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin muminai suna ƙoƙarin rusawa ta baya su kuma suna ɓaɓɓalla abin da za su ɓalle suna rushe gidajen ta ciki waɗansu malamai suka fi hatta a cikinsu akwai waɗanda suna rusa gidan saboda mai saboda kada wani musulmi ya zo ya amfana da gidan tunda sun tashi a ciki bari su rushe don kan wani ya shiga shine yuqribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin sai Allah ya ce fa atabiru ya ulil absar tabiru, ya ulil absar Allah ce ku dauki darasi ku ɗauki izina ku yi tunani dangane da wannan abin da ya faru ya ulil absar ya kuma abota hankali da tunani da ƙwaƙwalwa. ku yi amfani da hankalinku ku yi amfani da ganinku amma gani na zuci a nan an yi amfani da absar ana nufin absarul qulub da aka gani na zuciya ya zamanto kun yi tunani kun ɗauki darasi da izina dangane da wannan al'amari da ya faru da su waɗannan banin nazir ku tabbatar da cewa ƙarfi ya iya kara mutum daga kamun Allah sannan jini da ganuwa da tsaro ya iya kare mutum daga kamun Allah sannan tattalin arziki da ƙarfin shi baya iya kare mutum daga kamun Allah subhanahu wata'ala ta'ala sannan ku mumine kuma ku ɗauki darasi da cewa bin dokar Allah da bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce kaɗai hanya ta samun nasara da samun rabo ga bawa duk wanda yake so ya ci nasara a duniya da lahira to idan Allah ya ce ayi ayi idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ayi ayi idan Allah ya yi hani a hannu idan manzan Allah ya yi hani a hannu shi yasa a cikin surar Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana cewa wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu saboda ya faɗa mana ginshikin cin nasara gabayi gaba ɗaya ya gini ne akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi ginshiki kuma na rushewa da lalacewa ya jini ne akan saba ma Allah da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin da aka bin Allah da bin manzon Allah a aikace ko da a ganin ka kana ganin abin ba zai yiwu ba kayi din kamar yadda anan aka ce ma walantum an yakhruju ba kwa zaton za su fita daga gidajensu amma ga shi kun je kun bi umarnin Allah da aka ce a je din kun je kuma ga shi Allah ya fitar muku da su ba tare da kun yi wata wahala ba ba a zubar da jinin kowa ba ba a kashe kowa ba kun fitar da mutane mafiya ƙarfi a cikinku daga inda suke wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ɗauki darasi a ɗauki izina a cikin shi sai Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala an karanta Allah ce da ba don Allah ya rubuta musu aljala ba ka taba alaihim ma'ana Allah qada alaihimul jala Allah ya hukunta musu cewa aljala'u zai same su abinda ake nufi da aljala shine fitar da mutane gaba daya fitar da mutane gaba ɗaya daga garinsu da su da zuriyarsu da dukiyarsu da komai da komai a kore su su fita ya sha bamban da ikhraj wanda shi ya fitarwa ne amma ikhraj zai iya ɗaukan mutum ɗaya a fitar da shi daga inda yake shi kaɗai ko ba dukiyar shi da iyalan shi saɓanin aljala wanda shi yana ɗaukan tawagar jama'a ne kuma ya ƙunshi ziriyarsu da komai da komai nasu a fitar da su a kore su daga wuri wannan shine aljala Allah ya ce da ba don Allah ya riga ya kaddara musu wannan aljala ɗin ba la'azzabahum fid duniya, da sai Allah ya azabtar da su a nan duniya da sai ya ba ku dama ku yaƙe su ku kashe su ku zubar da jininsu a yi musu azaba amma Allah ya riga ya ƙaddara musu wannan shine azabar aljala ɗin da za a yi musu kenan inda wannan aljala ɗin da ya same su ba to da azabar ta same su to amma tun da wannan ya same su sai aka ɗauke musu waccan azabar da za ta same su walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya amma duk da haka walahum fil akhirati azabun nar alahira suna da azaba ta wuta wadda za su ɗanɗane ta ranar alƙiyama wannan azabar ta duniya ce kinan Allah ya wajabta musu azaba a nan duniya sai an musu azaba a duniya kuma za a yi masa azaba a lahira to amma azabar duniya sai ya zamanto wannan jala'in ya zama maimakon azabar duniya da za a yi musu inda ba a yi musu wannan ba to da an saukar musu da wata azaba a nan duniya wadda za a azabtar da su da ita to amma wannan sai ta ɗauki azabar amma ta lahirar ita tana nan tana jiransu shi ba wanda ya musulunta a cikin banun nazir sai mutum biyu kawai mutum biyu ne kawai a cikinsu suka musulunta sai aka ƙare su aka bar su da dukiyarsu da iyalansu sauran kuma aka kore su gaba ɗaya da aka wannan shi ne abinda Allah maɗaukacin sarki yake mana ishara a kan shi a cikin waɗannan ayoyin ayoyin da za ta zo a gaba Allah zai mana bayanin me ya sa Allah ya saukar musu da wannan azabar me suka yi ma Allah Allah ya rusa ƙarfinsu ya rusa gine-ginen nasu da ganuwar da suke alfahari da ita me ya suka yi suka taɓo Allah Allah ya musu wannan azabar Shi ne Allah zai faɗa mana sababi a cikin ayar da za ta zo a nan gaba da kuma sauran abin da ya biyo baya na ƙistar da kuma dukiyar tasu da suka bari ya Allah ya ce a yi da ita ya Allah ya ce a gudanar da wannan dukiyar in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi na gaba za mu tsora dangane da inda muka tsaya da kuma ci gaba na wannan kisa Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji ya sanya mu cikin masu ɗaukan izina da darasi dangane da ayoyin Allah subhanahu wata'ala da sunnar Allah a kan bayi muna fata Allah ya yaye mana halin da muke ciki na bala'i da fitina ya zaunar da mu lafiya ya sanya mu wannan jarabawa da Allah ya jarrabe mu da ita ya kare mu daga fadawa cikin taɓewa da musiba bayan jarabawa wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk